a yayin wani taron manema labaru da gwamnatin Nijar ta kira ta bakin kakakin Tamaru amadu jamhuriyar Nijar ta ce nasarar kame shi ba ne ba karamar nasara ba ce da gaske ne an samu shebani eh, azawan mali service na niger da suke a kama wani da ake kima baidari mulid da ya so ya yi atanta cikin wani babban wuri babban mutanen niger da annasaru suke ta lalle da suka kama shi bayan tambaya an san da yana da magana da shebanikin suna tare cikin wannan haraka eh, wannan anketi ne ya sa e, aka san ina ne yake Shibani Uldahamma na kan jerin manya manya 'yan ta'addan kasashen duniya da suka aikata laifuka kamar kashe wasu 'yan kasar Saudiya hudu a wani harin da ake zargin ya kitsawa tawagar wani dan gidan sarautar kasar Saudiya a shekarun 2009 a kan iyakar kasar Mali da jamhuriyar Nijar hakan da kashe wani sojan kasar Amurka ma'aikaci a ofishin jakadancin kasar Amurka a shekarun 2000 kan daga bisani a damƙe sa kuma a tasa ƙeyarsa a gidan kasan jamhuriyar Nijar bayan yanke masa shekaru ashirin a gidan wakafi a cikin watan Maris na shekarun 2012 biyu daga bisani dai shabani uldahamma ya sulale a wani farmakin da aka kai ranar ɗaya ga watan yuni a gidan kasan da ke birnin yamai to ku za a sake maido shabani kasan nijar domin ci gaba da sa a nan wannan eh, kun san can ma ana yi mai enquete tun da shebani kun san ba Nijar kadai ke son shi ba mu ma ya kashe muna soje biyu lokacin da zai ta gudu da kasu Nijar kenan muke mutum ne Eh, da ya yi banna kwarai lalle za yi mai hukunci. duk lokacin da jamhuriyar Nijar ta tsunduma a cikin yaƙi ka'in da na'in domin taɓo arewacin Mali daga hannun 'yan ta'adda masu tsananin kishin Islama, fannin harkokin tsaronta suke fuskantar barazana kala-kala, wanda daga cikin barazanar ma har aka kai hari ga barikin sojan da ke garin Agadez hakan da wani kamfanin kakar karfen uranium da ke garin Arlit, da ma wani harin da aka kai a gidan fursunan da ke birnin Yamai, wanda a cikinsa ne Shibani da sauran manya-manyan 'yan ta'adda suka silale.